shiyar arewa maso gabashin Najeriya na ɗaya daga cikin yankin da take fuskantar matsalar rashin tsaro ciki har da ma jihar Adamawa musamman abin da ya jibanci garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa da kuma 'yan fashin daji sai kuma rikici da ta yi kamari tsakanin manoma da kuma makiyaya kwatsam sai gashi wata sabuwar matsalar na shirin barkewa a jihar majalisar dokokin jihar ta yunkuro domin kirkirar wasu sabbin masarautun gargajiya a jihar musamman abin da ya shafi hakimai da kuma masu jimillu hakan ta sanya wasu daga cikin al'umman jihar suka yunkura domin su tabbatar wa majalisar jihar cewar ba su buƙaci a ƙara musu kowane hakimi a ƙaramar hukumar su ba alhaji hassan turaki wanda ya shafe shekaru sama da saba'in yana rayuwa a ƙaramar hukumar yola ta arewan yana ɗaya kuma daga cikin shugabannin da suka kai wannan korafi zuwa majalisar dokokin jihar. Duk abin da za ku yi wa mutane ya kamata a tuntuɓe su a zauna da su ko su yarda ko ba za su amma dai akwai tuntuba. ga abin da muke so mu yi ga mu da muke so mu yi wannan wannan ba mu samu ba don haka kaga akwai lauje cikin nade kenan ba ma son wannan district saboda muna da dalilai da yawa e, district ɗaya da muke da shi ma an yi wata tara ne ko goma ne ba su karbi albashi ba don haka ka ce za ka kirkiro wani abu wanda su ma suke abun nan baka biya su albashi ba shugaban masu rinjaye na majalisar dokokin jihar adamawa kuma shugaban kwamitin kirkiro sabbin gundumomi da kuma hakimai na jihar adamawa Adamawan Honorable Hamman Tukuru Yetisuri kuma memba mai wakiltar Jada Bulo a majalisar dokokin jihar Adamawan shine dai wadda ya karbi wannan korafin da wasu daga cikin al'umman jihar suka shigar. Yau kuma mun karba goge ne daga manyan mutane mai zaman cikin garin Jimita wanda su ne kuma ya kamata a ce in akwai wani wuri wanda za su zo su yi godiya su nuna mana farin ciki dangane da wannan abin da za a yi su ne za su zama na farko amma yau kuma ga abu da ya kawo su in Allah ya so ya yarda mun musu alkawari za mu tabbatar abinda suka gabatar shine za mu gabatar wa majalisar dokoki ta jihar Adamawa. Dr. Madi Abba malami ne a jami'ar Modibo Adama da ke nan Iola wadda shi kuwa nan take yayi mana ƙarin bayani akan cewar. Ana wa fahimtar wannan bai ba a kyauta ba waɗannan 'yan majalisu da suke nema a kawo wannan ƙarin masarautun nan su koma can wuraren da suke mulki su je su tambi talakawa tukuna talakawan suna buƙatan wannan ƙarin masarautu amma ba wai su ne za su zo su zanna a yola su tattauna ba sa'annan su ce kuma suna neman su ji ra'ayin jama'a a ranar ashirin da hudu ga watan Disamba ba ra'ayin wanda aka ji. Abun jira dai a gani shine ko waɗannan ƙorafe-ƙorafe da al'umman wasu ƙananan hukumomin jihar Adama suka kai majalisar dokokin jihar zai haifar da ɗa mai ido Salisu Muhammad Garba sashen Hausa na muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.